وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ne wa kaina wasiya tare da ku baki ɗaya akan mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokinsa mu sani cewa tsoron Allah shine kaɗai zai da mu daga dukkan wata damuwa damuwa wani alheri da zai zo mana matuƙar zai amfane mu a lahira to tsoron Allah ne ke kawo shi wannan ita ce wasiyar da Allah subhanahu wata'ala yi wa mutanen farko kuma yi wa mutanen ƙarshe walaƙad wasaina allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah bayan haka al-imam al-bayhaqi ya rawaita hadisin daga anas dan malik Allah ya ƙara yadda a gare shi cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa sana'i'ul ma'rufi taqi masari'as su yawan yin ayyuka masu kyau suna dakatarwa da mutum su kare shi daga wato suna kare shi daga ruftawa ko kuma afkawa cikin kaddara mara kyau Sana'ar ma'ruf aikata ayyuka na alkhairi kowane iri ne zuwa waɗanda za ka yi wa waɗanda dole ka yi musu kamar iyalanka da iyayenka da 'yan uwanka ko kuma waɗanda za ka yi wa na nesa wanda za ku game da su a hanya ko unguwa ta haɗa ku ko aiki ya haɗa ku ko kuma aƙalla ɗan adantaka ta haɗa <coughs> kai ko rayuwar duniya ma ta haɗa ko da dabbobi ne wannan shi shine sana'irul ma'ruf sannan kuma wannan abin da za ka yi musu yana da alaƙa da abin da za ka musu da jikinka ne ko hankalinka da tunaninka ko kuma wanda za ka ɗauki dukiyarka ka yi musu kowane ɗaya <coughs> ana kiransa sani'ul ma'ruf kai kuma sunanka sani'ul ma'ruf wayannan ayyukan taqi masari as-su'i suna kare mutum daga rifkawa cikin abu mara kyau abubuwa mara kyau kuma suna da yawa wanda in Allah ya sayar da a takaita a cikin wannan huɗuba za mu ba da misali mazala sallama yake cewa wa ahlul ma'ruf fi dunya hum ahlul ma'ruf yawm al-qiyamah wa'anda kuma suka saba da alheri a duniya aka san su da kyawawan abubuwa da kyautatawa to in aka je lahira aka raba gari akwai sahun masu kyautatawa ba wasu za a ɗauko daban ba ba irin duniya ba ce ba wanda suka yi intabiyu daban wanda za a ɗauka daban a'a wanda suka wahala a duniya suka kyautata don an zo gaban ubangiji kuma ranar alkiyama ko da wa'annan mutanen sun samu ta tagomashi tun a duniya in dai sun yi don Allah kuma Allah ya karɓa to kuma ranar gobe alkiyama su ne a gaba gaba kuma su ne kaɗai za su ci gajiyar wannan aiki ranar alkiyama wanda kwadu ya zauna ya shantake bai irin nasu ba to kwatankwacinsa <coughs> kamar kwatankwacin mai gona ne wanda yana kallo ana shuka shi kuma bai shuka komai ba kuma ya san yana da bukata sai ranar da aka zo girbewa ya fito ya tarar da ba komai a gonarsa idza anta lam tazra fa absarta hasidan nadimta ala at-tahsir fi zaman al-badr to wannan hadisin idan muka kula da shi za mu ga hadisi ne ingantacce imam al-albani ya sahaha shi za mu ga cewa hadisi ne da yake kwaɗaitar da mu akan aikata aikin alheri wanda kuma wannan tun a cikin alkur'ani ubangiji ya zaburar da mu akan kyautata wa mutane Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsini ku yi ihsani ku kyautata Allah yana son masu kyautatawa kai ko in ka gano cewa mahaliccinka da ya gina ka ya kera ka kuma ya dinga baka ci gaba ba wani dan adam da zai ce bai taba ganin ci gaba a rayuwarsa ba tunda in ka kalle ka ba haka mahaifiyarka ta haife ka ba kuma ba za ka rasa wa'anda kuka taso da su suka mutu ba su su samu wannan gatan na zama inda ka zama ba ba za ka rasa ganin wa'anda shekarun ku ɗaya ba amma su ba su da irin abin da Allah ya baka na lafiya wataƙila har da yalwa ma ta rayuwa to <coughs> wanda ya maka wannan inda ka san girmansa ka san kimarsa da darajarsa to za ka so da abin da yake so kuma ya tsara a cikin mutanen a cikin halittunsa akwai wa'anda yake so daga cikin wa'anda yake so akwai masu kyautatawa sai Allah da kansa ya ce wa ahsinu ku kyautata saboda ina so in so ku amma ba kowa nake so ba sai mai kyautatawa inna allaha yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa wanda duk yake so Allah ya so shi sai ya zama cikin masu kyautatawa Allah subhanahu wataala ke cewa ya ayyuhal ladhina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu alkhayra la'allakum tuflihun ya ku wanda kuka yi imani imani kadai ba zai ishe ku ba nan take sai kun hada da abubuwan da suke haɓaka imanin abubuwan da suke haɓaka imanin kuma su ne waɗanda suke rigayar imanin kamar musulunci da kyawawan ɗabi'u shi yasa Allah ya ce irka'u kaga al-islamu kenan ko wasjudu da shi imani a cikin zuciya yake Allah ne kadai yake sanin sa amma akwai alamomi na musulunci da suke nuna cewa kai mumini ne da kai sallah a dinga ganin ka a cikin jama'a a dinga ganin ka a cikin jama'a kana yin sallah in kana da hali ka ba da zakka lokacin bayar da zakkar domin a gane cewa kai mumini ne shi za ka ce ma a kai wa shugaba ya bayar kuma shugaba in ya karba ya gaya wa jama'a cewa ya karbi zakkarwa ne shi yasa Allah ya ce wa tutahhiruhum wannan ana nufin spiritual purification kenan domin in ka bayar to Allah zai tsarkake maka zuciyarka la'alla in ya ga dama ba wani sharri da zai afka wa dukiyar in kuma ya ga dama zai iya bari wani sharrin ya afka mata a matsayin jarrabawa domin ya baka wacce ta fita amma dai ba za ta sa ka shiga wuta ba shine an tsarkake ta watu zakihin biha kuma in ka karɓa ka fito ka wanke su a gaban jama'a don kar jama'a su dinga zargin anyawa na ko yana fitarwa wa salli alaihim kuma kai musu addu'a shi yasa Allah ya ce in tubdu sadaqati wa ni'ma in ka fito kai announcing cewa to rana kaza zan raba zakka ko na raba zakka kaza na ba wani da wani duk ba laifi bane wa in tukhfuha amma in kuma kana da imanin da za ka iya ɓoyewa ɗin wata utu halfukara ka ba wa mabukata <coughs> su ne dama da gayar target ɗin su ne ka ba wa inda za su amfana to wannan shi ya fiye muku alkhairi amma ba laifi an baka bonus ka iya fitowa ce to jama'a a don ku shaida na ba da zakka a lokaci kaza na ba suwana da suwana ko ba ka faɗe su ba sai kuma an baka su a faɗe ka in an baka ya ka siya a ba zan karɓa to me ma dan kaban ka faɗa ba dai na amfana ba ko ko jama'a to wannan musulunci kenan Allah ya ce irka'u wasjudu wa'budu rabbakum to sai aka fito da wani abu mai mahimmanci a cikin ibada shine aka ce waf'alul khaira ku dinga yi wa mutane alheri la'allakum tuflihun wallahi baka da amfani idan Allah ya baka abin da zaka kyautata baka kyautata wa mutane ina a sanin kana takamar cewa kai ɗan uwana ne sannan ina cikin damuwa ta ɗan abin da bai taka kara ya karya ba kai kuma kana da rararsa wanda in kamun ba aka cutu ba ka yi min ba fir da wannan yan uwantaka ina a sanin kana da ɗan uwa yana da 'ya'ya suna makaranta kana da halin da zaka iya biya wa 'ya'yanka ka taimaka masa ko ka rage masa amma wannan har ya bayi zuwa ga akoro ƴaƴansa daga makaranta ba shi da yadda zai sannan ka ce kai dan uwa ne idan kullum sai ka je gidansa wallahi baka sada zumunci ba dan baka yi masa alheri ba ina a sanin kana takamar cewa wane ɗalibin ilimi ne ai abokina ne muna tare da shi wane malami na ne ai muna tare da shi wane ina zuwa karatu wajensa amma kana ji kana kallo abokinka ɗalibin ilimi zai gaza ci gaba da karatu sai dai ka tambaye shi kai wai yayo aka tuna ka ba ka yi digirin nan bane da kowa yake yi baka san watakila certificate din sakandare ma yanzu za a ritsa shi a ce ya biya kuɗin jarabawa ba zai iya ba kuma kana takamar cewa kana tare shi tur da wannan abota ta ka kai kuwa lalla watakila aminin ka ne abokin ka ne kana ji kana kallo a kore shi daga gidan haya kana da halin da zaka iya taimaka masa sannan kuma ka ce wai abokin ka ne wannan abota ba abota ba ce yasa Allah ya zabar da mu yace waf'alul khaira ku aikata alheri ai ku yi alheri mana abin da ake nufi da alheri anan shine ka taimaka ka ɗau wani abu ka bayar la'allakum tuflihun ina asanin kana da hanyar da zaka iya taimaka masa ko sa ko wani nasa ya samu aiki ko ya samu wata alfarma kuma kana ji kana kallo ka taimaka masa sannan kuma ka zo ka ce wai tare kake da shi ai bai laifi ba idan yace ce wani daga yau mu gaisa da kai gaisuwa ta musulunci kawai amma kan wani abu ya ƙara haɗa mu ko a gaban mufti aka je wannan zai ba zai ce masa ya rashin mutunci ba tunda a lahira za ka taimaka min ne a lahira li kulli mri'in minhum yawma irin sha'anin yughnihi kuma wallahi baka taimaka masa a nan ba ba za ka ci moriyarsa a lahira ba amma akwai mutanen da za su zo ranar alkiyama sai ya ubangiji ban gawa na ba kai ga sa aljanna amma wane kake tambaya a ce wane ne ubangiji ya fi ka sani sai ya ubangiji wane muna kaza da shi muna kaza da shi muna kaza da shi muna kaza da shi wallahi akwai wanda a sanadiyar wanda ya taimaka wani za a ɗauko shi a da shi aljanna amma akwai wanda dama abotar ko 'yan uwantakar ta boge ce tun a duniya ƙarshe zai ce inni na li qarin akwai wanda muke tare da shi kullum ana tare ta ce to a in na laminal muttali'in to ko a nuna maka shi ne kaga inda yake fattala'a ana nuna masa shi fara ahu fi sawa jahim zai ganshi a wutar jahim dawa bai masa komai a duniya ba kuma sannan mummunan aikinsa ya kai shi kuma zuwa ga wuta wallahi ba zai ce a fito da shi ba sai a gaisa wallahi in kifta la to wallahi sai yanzu na gane ashe ni ma saura kirka halakar da ni walaula ni'matu rabbi lakuntu min al-muhdarin ba dan Allah ya min ni'ima ba da ni ma wutar za a kai ni sai ya juya ya sa shi ya kama gabansa shi ma ya kama gaban. sa amma abin takaici da abin mamaki ɗaliban ilimi suna ganin wannan sai wani saboda yana takamar yana da abin duniya Allah ya buɗa masa kuna gudanar da al'amura na addini yana jin ku da kunnensa wataƙila kasansa a <coughs> tafiyar taku ya bugo mawa waya ce ina fa zuwa karatun kafa ba ka gani na ina can baya baya ne sun ce kana ji kuma muna magana cewa lafiƙa ta lalace ana so a taimaka kuma baka taimaka ba tur da zuwanka ya ma kamata watakila a maka Allah isa karatun da ka bi misali to Allah ya ce waf'alul khaira la'allakum tuflihuna ku yi alheri ku kyautata in kana da shi baka kyautata wa iyalanka ba wallahi Allah ba ma zai ba su damar in ka mutu ka ban musu gado su yi abin da zaka amfana da shi ba amma mutanen da suka kyautata wa iyalansu suka yalwata musu sai ka ga mahaifin ya rasu dan abin da ya mutu bai taka ya bari bai taka kaya amma suna kokarin me za su yi dan ladan ya dinga isa zuwa ga mahaifinsu kwanan nan wani abu ya bani mamaki wani mutum ya rasu dan boko ne babban ma'aikaci jami'i a najeriya iyalansa suka kira mu mu zo a raba gado muka zo wannan na baku issa ne ta faru a gabana <coughs> aka ce to ga abin da aka fara tattarawa za a raba gada amma cikin manyan tambayoyinsu da abin da yake cikin zuciyarsu shine akwai wani wata kaddara ta mai mahimmanci muna so mu yanka a ciki ne masa abin da ladan zai iya isa zuwa gare shi kuma dukkan yara ne 'ya'yan nasa shin haƙƙin 'yan ƙananan yaran nan ba zai hana mu yin alherin da mahaifinmu zai samu ba na ce amma gaskiya mahaifin naku akwai alama alkhairi a tare da shi tun daga shi ya rasu ma amma kuma Allah ya jefa a cikin ran 'ya'yansa suna tunanin su yi abin da zai amfana da saboda shi ma ya amfanar da su bai zama marowaci ba bai talauta su ba bai iya biya musu kuɗi su yi karatun da ya dace da su ba to manzo Allah sallallahu ya ga mana cewa sana'iul ma'ruf yin ayyuka nagari kyautatawa mutane taqi masari'as su duk annabawa Allah ya ka kalle su zaka ga bayan kasancewar su annabawa da tsaro da Allah ya ba su na annabta kuma mutanen kirki ne masu taimakawa annabi Isa alaihi salam Allah subhanahu wata'ala ya ce qala inni abdullahi wannan ta bangaren sallah da ibada da sauke sako kenan atani alkitaba waj'alani nabiyya sai sai me waj'alani mubarakan mufassirun imam suyuti yake cewa waj'alani mubarakan aina fa'an aina ma kunt duk inda nabi isa yake in ana buƙatar tallafi zai taimaka waj'alani mubarakan aina ma kunt wa awsani bis salati waz zakati ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا to anan wato kaka annabi isa Allah ya nuna cewa mutum ne mai kirki mai bayarwa kuma ba shi ne da shi da yawa ba أطائي أطاء المكثرين كما ترى ومالي كما قد تعلمون قليل yace kyautata da nake yi irin ta masu kuɗi ce kama yadda kuke gani kuma kowa ya san abin da na tara ba yawa ne da shi ya lumuna ni ya ce mutane na suna zargina a kan bashi wa inna ma duniya fi ashiya a tuksibuhum hamda ya ce bashin da nake ci ina yin abubuwan da ina mutu su za a yaba ba ni ba za ce ai wane naku da yake abu kaza kukan kun taba akwai wane a cikin nana khadija alaiha salam wa radiyallahu anha wa an sa'ir azwajin nabi sallallahu alaihi sallam kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sunan tirmidhi da sanan sahih wa asalu fi sahih al-bukhari hadisin ummuna aisha lokacin da maza sama ya dawo daga kogon shira yake cewa ni kan ina zaton nayi gamu Mai ka gani ya ba ta labarin mala'ika ji bai san mala'ika ji bai taba karantawa baya karanta littafi na ma bai taba karatun littafi ba kuma ba a taba gaya masa ba a karanta masa bai san maganan mala'ika ba amma ya ga mala'ika jibril iri-iri a sifarsa ta mala'ika fukafukinsa ya tokare kogon hiran iya ganinsa kuma ya ce masa yi karatu ya ce ma ana bi ya girgiza shi ya matsa shi da ya sake shi ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq al insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam maza Allah ya girko ya dawo wajen Khadija yace zammilini zammilini ni da ta masa tambayoyi sai ta ce wallahi la yuhzinka Allahu abada ko la yuhzinuka Allahu abada a ruwayar kushmiha ne Allah ba zai sa maka damuwa ba Allah ba zai sa maka wani abu da zai tarwatsa maka rayuwa ba to rantsuwa fa tai a lokacin kuma ba yanzu ma musuluncin yake salamu alaikum yake shigowa tunda a daidai wannan lokacin aka shata layi ai aka ce to yanzu an gama da lokacin fatara an zo lokacin addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi to da mai ta kafa hujja sai ta kafa hujja da hankali da abin da ya tabbata istiqra'an yau da gobe ta tabbatar da shi ta kawo dalili take cewa saboda innaka latasilur rahim kana ta da zumunci mal murad bi silatir rahim la ya'ni faqat an tazurahu ziyaratan barida jaffa ka tashi kawai ka ziyarci mutum ka gaishe shi ka da wannan hasanun lakin ahsana minhu shine ta'tarifu bi ukhuwatihi ka yadda cewa dan uwanka ne ta yaya shi ne in abu ya tashi ka gwada mai cewa kai ɗan uwanka ne shi yasa sai Allah ya yi mu kusan ma kowace al'umma tana da irin tsarin ta na zamantakewa akwai social life ɗinta <coughs> idan abu ya tashi sai yi karo karo sai a haɗa wa mutum dan ya san yana da ɗan uwa to yanzu wayewa duk ta sa an fara denawa mata da idan an yi haihuwa shikenan sai a bari sai ranar bakwai ai da biyu ake yin taron suna na mata da ake yi sai wacce ta zo in ta zo din ba wai abinci kawai za ta ci ba kuma sai ta bar wani abu haka sai ka ga mace kafin ka ce me wannan ta tara suturar da za ta yi ta sa har ta ƙara wata haihuwar ta tara wani abu mai gidan an tara masa wani abu wai dai duk a nuna mutum cewa yana da ƴan uwa kuma wallahi al'azim wannan abin addini yana goyon bayansa innaka latasilu rahim kana sada zumunci amma me amfanin ka tashi duk sati ka je gidan mutum <coughs> kuma wani abu nasa ya tashi ya gaya maka cewa wani wallahi na gaza biyan kuɗin haya ta kace ce ka san haka al'amuran suke wallahi nan ko gashi can ka kundige kuɗi a aljinka ko a banki wallahi al'amuran rayuwar ne sai haƙuri ka gani ma wallahi wasu kaya ne hanyar yanzu ba su zo ba sai kai ma ka fara kawo masa nasa ko da kana zuwa wajen wajensa baka sada zumunci ta ce wa tahmilul kal sannan idan mutum ya zama baya iya tsayuwa da kafarsa dole sai ya rabu da kai ba ka nuna ƙosawarka ba ka nuna ƙosawarka ba ka cewa na maka jiya na maka shekarun jiya don haka ka je ka nemi yadda za ka yi a'a manzo ta ce kai haƙura kake ka ci gaba da sai baka maka wa taksibul ma'aduma ko tuksibul ma'aduma, duk da Imam al-Khattabi ya ce al-mu'dam ya kamata a ce ruwayar <coughs> kuma idan mutum ba shi da shi talaka sai ka gan shi kai kuma sai kai kana da yadda za ka yi sai ka tallafa masa ka zo hucewa ne a bakin mota sai ka ga wani da kati a hannunsa alamar fuskarsa ta nuna ba shi da lafiya kai kuma kana da ɗan wani abu sauke gilas ɗin kan a mota ce, in ababur ne matsa kusa da shi ne kake bukata zai ji sanyi a zuciyarsa magani aka rubuta min lallan ka tambaye sai sai maka dubu ɗaya ne in ba ka da dubu ɗaya ɗauki ɗari biyar <coughs> ɗauki ɗari ɗaya ɗauki ɗari biyu kuma kana da arzikin dubu ɗayan ɗauki ka bashi ka ce to gashi ubangiji Allah ya bada lafiya kai rashin lafiyar ka ba waye ce maka dole sai ka ce ai watakila ƙarya yake ina ruwanka muna na masa zato kenan in kuma daga cikin yake fa ya za ka yi sana'ul ma'ruf ba shi taimaka masa to shikenan ga wannan to amma da Allah in ka samu abin da za ka iya biyan bukata ka haramun ne bara ka kai masa wa'azi kenan la'alla sai ya ji daɗi in ba halinsa ba ne ma ba zai ƙara komawa shine tuksibul ma'adun ko mu'dam duk sanda kaga mutum ba shi da shi kana taimaka masa wa taqrid dhaifa kuma in ba ko yazo kana iya ba kokarin ka kai masa gara wataƙila abin da baka saba ci ba ma amma in ba ko yazo ka shiga ka fita ka tar tsakaninsa da iyalinka can kana ta azazzala su da Allah ku yi kokari a ɗan kyautata girkin a yi kaza ka fita can ba ruwan sanyi ka je ka ka ruwan sanyi ba nama watakila ku ba halin da za ku yi a haka tuna kana ɗan ragowar kuɗi akawun ka je ka ciro ka ɗan ciro masa wani abu ba wai kuma sai baƙon da gobe kai ma an ka je zai maka ba in dai sunansa baƙo to yana da haƙƙin ka sauke shi zuwa kwana uku gwargwadon ikonka sai sai manzo Allah kana yin haka wa tu'inu ala ibil haq duk wani nauyi in gaskiya ne aikin gayya ne taimake keniya ne haɗa kuɗi za a taimaka wani duk kana yi to wanda ku yake wannan ba yadda za Allah ya sa masa damuwar da za ta hana shi gudanar da rayuwa kuma ba yadda yana musulmi ya yi imani da Allah ya kiyaye duka haƙoƙin addini kuma a tashi ranar gobe alƙiyama a ce masa tafi wuta duk wannan alherin da yi mazala ce sana'i'ul ma'ruf taqi masari'as su masari'arsu suna da yawa masari'arsu alhajam kana zaune gini ya faɗo maka mazala sallallahu alaihi wa alihi sallam <coughs> kamar yadda yake cikin sunanin abi dawud da sunanin nasa'i da al-mu'jam al-kabir na imam tabarani bi sanadin sahih mazala sallallahu alaihi wa sallam yana roƙon Allah ya tsare shi daga kan gini ya faɗo masa to ko ya zamanto dai gini ya faɗo maka irin ginin da yake ya rushe a zahiri ko kuma ka shirya wani abu amma ƙarshe abin kuma ya zo ya kashe ka ko kuma ya durkusar da kai duk zai iya ɗauka wannan ma'ana wa min at-taraddi mazalla ce Allah ina wa uzika min at-taraddi ina neman tsari Allah karkasa in faɗo daga sama ko ko ya zama faɗowa daga sama da bene ko daga jirgi ko daga mota ko daga wani abu ko kuma ya zanto sai jarinka da al'amarinka da plan ɗinka ya yi sama sai kuma ya faɗo ya rushe wanwar kaga kai ka rushe kenan wa bika min harami kuma Allah ina neman tsarinka daga tafarkwashewa in rasa yadda zan in tsufa rasa yadda zan yi rayuwa sai dai amin kuma ba ni da yadda zan yi da mummunar makoma mummunar cikawa wannan kagar suna cikin masari'ar su Kyautata da kake wa mutane kuma Allah ce ya tsare ka daga wannan sharrin nau'in nan abubuwa kaga kenan sana'ul ma'ruf ka kai masari'at su kullun ta Allah rayuwarka a cikin hadari take shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ke cikin hadisi Abdullahi dan Umar Allah ya kare da a gare shi wanda Imam Tirmidhi ya rawaito yace in manzon Allah ya tashi zai yi tafiya in ya hau abin hawansa yana cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون سيتي اللهم إني إنا, إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى Allah wannan tafiya da zami ka azurta mu da takawa da kuma aikin kirki da naɗa'a wa min al'amali matar da Allah ka sa duk abin da za mu aikata in mun yi tafiya ya zama aikin da kake so ne Allahumma hawwin alaina na haza Allah wannan tafiya tamu ka sauƙaƙe mana ita watsuwe an na hu, Allah ka naɗe mana ƙasa ya zama ba za mu gani san tafiyar ba to bari ku ji masari su yace Allahumma inna na'udhu bika min wa'sa is Allah muna roƙonka ka tsare mu daga wa'sa is-safar wahalhalu na tafiya da musibu na tafiya to kaga wannan shi ma masari su akwai tafiyar da mutum in yayi ta ba zai dawo ba lallai sai dai a jiyo shi a kurkuku wataƙila shi kenan kuma daga nan ya bar iyalansa ba zai ƙara dawowa ba wataƙila zai ɓata wataƙila za a sace shi wataƙila a yi masa sata to kaga wannan shi ma yana ɗaya da cikin abin da kyautatawa ɗaya sai ta tsare ka daga wannan min wa'asa isu wa ka'abatil manzar da kuma mummunan gani ganin da in ga abin da ka rasa inda ka sa Wasu wasu'il ƙalabi. da kuma mummunar dawowa fil mali wal ahl ka zo ka tarar da abin da ya faru akan iyalinka ko kuma akan dukiyarka Allahumma anta sa'iru fi safari wal khalifatu fil ard wannan ita addu'ar da ake ta tafiya amma saboda nisan mu da sunna sai ga an hau mota za a legas ko an hau jirgi za a maka ko za a wani waje kai wani sai ka ga shi dan gashi shine sarkin ustazanci to jama'a za mu yi addu'a a karanta kaza kafa kaza ba wannan ake yi ba wannan ita ce addu'a da bazara su ma yake to a muhallin shadi anan wayannan abubuwan da manzo Allah yake neman tsari da su duk suna cikin masari'us su saboda ƴan uwa mai yawaita ayyuka na alkhairi sai Allah ya tsare mu daga wancan wayancan musibin wal za'u min jinsil amal aqulu ma tasma'u الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد hadisi ya tabbata a cikin littafin qada'ul haja na ibn abi dunya bi sanadin sahahul ulama hadisi Allah dan Umar Allah ya kare da a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ahabbun nasi ila Allah anfa'uhu wanda Allah ya fi so a cikin mutane yanzu za a tara mu nan gaba ɗaya a ce dukkan mu musulmi ne a zaɓi wanda Allah ya fi so to wanda ya fi kowa amfanar da mutane shi Allah ya fi so wanda ya kowa amfanar da mutane a habbul amali ilallahi aikin da Allah ya fi so kuma shine sururun tudkhilhu ala muslim farin cikin da zaka shigar wa da musulmi zuciyarsa aw taqrudu anhu ju'an ko ka kore masa yunwa aw taqdi anhu daynan ko ka biya masa bashi wallahi ya fi ka tashi kai kiyamul layl domin ita kiyamul layl kai kadai za ta amfana wannan kuma ta amfana dan uwanka mazala ce wali an amshi ma akhi fi hajatin hatta ya ni ni in tashi in raka ɗan uwana ma wata buƙatarsa har ya biya buƙatar ya gama ba ni na biya bai ba raka shi ne ba ni da halin da zan biya masa amma zan raka shi ahabbu ilayya min an a'takifa shaharar fil masjid in yi haka akan in ittikafin wata ɗaya a masallaci in samu damar da zan raka ɗan uwana buƙatarsa ta biya ta fi min ittikafin wata ɗaya a masallaci ina kuke masu hali kuna kallon hanyoyin shiga aljanna amma kuke kyala hanyoyin nan su huce da za ka san abin da Allah ya tanadan maka a wajen sa ranar alkiyama saboda sakamakon kyautatawa ka wallahi da ka karar da abin da kake da shi gaba ɗaya don kyautatawa mutane ba wai kyautatawa addini kawai ba ka gina masallaci yana da kyau ka gina makaranta yana da kyau amma me ka tanadar wa masallatan me ka tanadar wa makarantar ku duba mu ku ga wurare ne da suka fi ko ina rashin gata ku duba ku ga yadda muka wofintar da karatun alkur'ani hatta kai yanzu dolan dole sai waɗanda kai a iya tunanin ka imanin cewa ba su ne kamata su ɗau mataki akan abin da shafi harkar makarantun alkur'ani ba su suka shigo ɗin za su ɗau mataki alhali kuma mu ne aula da a ce mun gyara tsarin namu da kanmu to amma don Allah jama'a da a ce muna rabar da haƙƙin Allah ma kawai zakka yadda ya kamata da malaman makarantar allo har yi talaucin da har sai an shigo cikin tsarin su haƙƙinsu ne fa da Allah ya basu ya rubuta shi ya sako shi a cikin dukiyarka amma ba ka iya ba ba malaman islamiyya kana kallo in za ka tara islamiyya mai malamai ashirin to watakila ka samu masu keke mutum goma masu babur mutum biyu rago kuma duk a ƙafa suke daga makarantar malamai mutum ishirin wani ma yana da mata biyu uku amma ba wanda yake da mota a cikinsu amma kana neman auren wata yarinya ka sayo dan uwanta mota ba don kuma don a taimaka a kawo maka ita kuma ta dinga gasa maka aya a hannu Allah ya ƙara wallahi wannan ba ka ce masa Allah ya kiyaye ba ka ce Allah ya ƙara kuma ba ka da lada saboda ba don Allah kai ba man kanat ijratu limra'atin للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ka samu ka aure ta ka kawo musiba gidanka wataƙila ta zo ta raba maka iyalanka ma ba ta ne haka haramun bane ba amma wa man yaj'al al-ma'ruf fi ghairi ahlihi yakun hamduhu zamman alayhi wa yandami so nawa ka taimaki addini ko ka taimaki masu addini yara nawa ne suka kasa ci gaba da karatu yara nawa ne a unguwa suka kasa gama digiri ga hazaƙa ga ƙoƙari ga komai yaro zai iya yin injiniyarin ya taimaki al'umma amma dole da ƙyar watakila a tura sun coje ka ko legal ce kai islamic service ta gama ko legal ce ita ba kuma watakila je din ma kuɗin makarantar su gagare shi sai dai ya dawo shi yasa sai kaga da zarar ka ɗan motsa ɗan shekaru kaɗan ga dukiya ga komai amma ga ciwon shuga ga hawan jini ga ciwon koda ga ciwon hanta ka rasa ta ina cututtukan nan suke zuwa jama'a muna Eh, lokaci har ya ƙure har mun ƙara lokaci bari ba ku misali ɗaya wani bawan Allah yake ba mu labari ko ce ma labarin ya zama mutawatir wata baiwar Allah a Saudiya jaridu sun rawaito labaranta shi nan ko ina ana bayarwa sai Allah ya jarrabe ta da kansa irin blood cancer ɗin nan wanda kowa ya sayar da take ba a warkewa to sai zanto ba za ta iya yin hidindumin gidanta ba sai ta nemi a wajen irin corporate mates din nan masu kawo 'yan aiki cewa tana bukata a kawo mata 'yar aiki 'yar indonesia wata za ta ringa yin aiki tana biyanta kamar da suka sa suka ba da tallan a kawo 'yar aikin aka tura aka zo da 'yar aiki daga indonesia to abin da matan nan ta lura da shi shine 'yar aikin nan in ta shiga ban ɗaki sai ta yi sama da awa ɗaya 'yan kwanaki da ta ba a daɗe ba sai ta gane cewa 'yar aikin nan tana daɗewa a banɗaki sai ta kasa yarda da ta kasa amince amma dai za ta yi sallah za ta yi komai sai ta kira ta ta ce ke yarinya me kike a banɗaki aljanu ne da ke kome yaya banɗaki zai zama wurin shigar ki kuma ki je ki daɗe ta yi shuru ta ce ki gaya mun ko me ta tsawatar mata kawai sai yarinya ta fashe da kuka ta matsa ta matsa yarinya ta yi. sai ce to gaskiya bar in gaya miki kwana na ishirin da haihuwa na haifi jariri sai damar zuwa wajen nan zuwa aikin nan ta zo kuma ni da iyali na muna cikin buƙatar abin da za mu samu din ba ma iya ɗaukar nauyin kanmu dole na tsige jaririn na samu aka yi biza aka yi komai na taho ko da na taho kwana na ishirin da haihuwa ta ce to nonon da ya taru a jikina ne ban sayar da zan ba dole sai na ɓuya a cikin ban ɗaki na matse shi kullum haka nake tana yi ta fashe da kusa sai matar ta ji tausayinta ta ji tausayinta sai ta ce to ya aka ke kuma cika wannan ɗanyen aikin ta ce to in ban haka ba ya za mu rayu to dama contract ɗin da aka yi ita na shekara biyu ne sai ta ce to shikenan a aka lissafin kuɗin duk wata nawa za a riyal nawa ake ba ta aka lissafa sai eh, to shi kenan a rubuta ta ke matar ta sa aka ba ta albashin shekara biyun ta kira kamfanin ta ce za ta ɗau nauyin tikitinta da komai in ma akwai kuɗin da ta biya ku kuka kawo ta zan biya ku mayar da ita ki je ki shayar da ɗanki in Allah ya raya mu kin gama shayar da shi kin yaye shi in kina buƙatar dawowa to ga yadda zaki ki mana magana in muna da mu da lafiyar mu zaki dawo ta sallame ta ta bata kuɗin shekara biyu ta tafi abinda da yawan mu ba za mu iya ba kiran ta sai a nemo mata wata mai aikin to ba a daɗe ba sai lokacin ganin likita yayi ana komawa aka je aka sake yin test aka yi komai sai a ga result ɗin da take da shi a baya yanzu kuma ba shi ba ne wannan cutar da take jikinta kuma yanzu ba ita aka ce a ah, aka yi ta mukarana ana ta kwamfiyarin tsakanin wannan test da wancan test ɗin ya haka ne ƙarshe sai ta bayyana dai kawai Allah ne aikinsa na Allah ya warkar da ita amma da yawa mutane suna danganta wannan warkewar da wannan hadisin cewa sana'i'ul ma'ruf taqi masarifas wannan kyautatawar da sai sai Allah kuma shi ma kyautata mata saboda aljaza'u min jinsil amal bayan da za a yi kyautata Allah bai kyautata maka ba za ka iya munanawa Allah ya yafe maka wannan Allah yana yin haka da yawa amma dai taku ɗaya ka jarraba yanzu daga tashinka a nan ka kyautata wallahi ba za a daɗe ba sai kaga Allah ya musanya maka ba don hudu ba muke bada na ba ku labarai da yawa cikin labaran da muka sani wasu muka karanta wasu muka ji a wajen malamanmu na ban al'ajabin da mutum yanzu zai yi kuma yanzu Allah zai mayar masa sauraka yan uwa ina yi wa kaina wasiya tare da ku baki ɗaya akan mu kyautatawa kyautatawa ba ta waje ba akan masu hali da yawa kawai ba duk wanda ya samu sarari ko yaya ne ittaqun nara walau bi shiqqi tamra ko da baka da abin da zaka kyautata da shi to ka kyautata da kyakkyawar kalma ita ma sani'atul ma'ruf ce mu manzo Allah ta ce sana'iul ma'rufi taqi masari su ya ubangiji Allah ka kyautata mana Allah ka ba mu zuciyar kyautatawa ya Allah muna roƙonka ka biya mana buƙatunmu Allah halin da muke ciki na wannan yanayi Allah ka yaye mana ya Allah muna roƙonka kawo mana agaji da ɗauki na gaggawa akwai ƴan uwanmu da suke buƙatar addu'a wasu na cikin wani yanayi ƙwarai da gaske na neman addu'a ya ubangiji ka sani da yawan su ba mu da abin da za mu iya tallafa musu sai dai mu roƙa musu kai ka taimaka musu ka biya musu bukatunsu Allah ka biya musu bukatunsu mu ma Allah ka biya mana bukatunmu baki daya marasa lafiyar mu Allah ka tashi su a mu sani cewa yau ranar juma'a na ɗaya daga cikin ranakun da ake son a yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzara sa ce wanda duk yayi salati ɗaya a gare ni Allah zai masa salati goma saboda ka mu yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya biya mana bukatunmu ya yace mana zunubanmu kuma duk abin da muke nema muka sa a gaba sai Allah subhanahu wataala ya dafa mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka hamidun Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa qumu ila salatikum yarhamkumullah